a yau uku ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da da arba'in da ɗaya. za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na tarbiyya wanda ake cewa al'adabu al-mufrad na imam bukhari jiya mun tsaya akarin hadisi na goma sha hudu yau za mu tashi babi na bakwai hukukul walidain har yanzu dai muna bayani game da iyaye <clears throat> yadda ya kamata mutum ya zan alakan shi da mahaifarsa hadisi na goma sha biyar martabansa sahihi ne haddasana musaddadun ƙala haddasana bishiru gunul fadli sai ku jalai a ƙasan alfadli kamar kuskuren bugu ne ko al-mufaddal haddathna bishru bin al-mufaddal amma kun ga kamfanin bugun littafin mun san ko akwai mai littafin da yasa al-mufaddal ba na kalafin shi lau kun yi nasara lalle gashi bugun nan muna dan kwazanta shi a shi kuma ya fada mu kure haddasana ni na lalle kure ne al-mufaddal sai sa sai sa fadlu قال حدثنا أي كما نفع كنيكو شو الهريري عن عن ابن عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الله صلى الله عليه واله وسلم يجي ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir an an ce uququl walidai babin da zai bayani game da kangare ma iyaye kangare ma iyaye manzara sallam yace bana ba ku labarin manya manyan zunubai ba wannan asalin hadisi yana da alaka da hadisin ne mu karanta na wani hadisi ne mu karanta baya wanda ya bayanin manyan zunubai hadisin salako ko salatu tubunu mayyas ya ce ya kasance tare da najidat wato bangare na na alkhawarij wanda suke ganin kaba'ira fita musulunci ne kuma an mutu ana yin shiga wuta ne har abada to abin nan sai da ya tambaya sai abdullahi umar ya ce mishi ai manya-manyan zunubai guda tara ne haka ne ko amma kaba'ir ya ce to na kuma zala sai ce akbarul kaba'ir ashe kaga a cikin manya-manyan zunubai ma akwai manya shi ya sanya wato a wancan hadisi da ya ce guda tara ne in ka duba hadisi sai na alikun sai ka ya ce maka guda bakwai ne abulana masudu sai ce guda bakwai ne abulana ba zai ce guda saba'in ne saboda shi ya ce ne in tajtanibu kaba'ira sai ya shiru in kun nisanci manya-manyan zunubai sai ga mazala ya ce akwai akabarul kaba'ir kaba'ir ɗin ma akwai jinjima-jinjima manya saboda haka wancan hadisi da ya ce maka guda tara ne bayana nufin guda tara ne shi ke ba kada ga wata rana hadisi ya ce maka guda bakwai ne ka ce a ko kuma ga ya ce guda takwas ne ka ce a wancan ruwa da ya zo da guda tara to kuma wannan hadisi wannan manzala sai ce a cikin kaba'ira akwai manya shi yasa imam muslim ya yi babi babu bayanil kaba'iri sai ce wa akbariha Allah ya sauke babu bayanil kaba'iri wa akbariha babin da zai bayani akan manya-manya zanubai da kuma wanda suka fi girma a cikin manya Allah ya kare mu har kananan ma Allah ya nisanta mu da su yace salasan sai da ya faɗi wannan sau uku wato don ya jawo hankalin sabai shin na ba ku labarin manya-manyan zunubai kamar sun ce eh kamar zai faɗa ce kai wai shin na ba ku labari ba kai wai shin sai da ya faɗa sau uku qalu bala ya rasulullah qala al ishraku billah Allah ya kare mu shirka ga Allah wato shi sanya yan uwa kuma galibi din da ake karatun tawhidi mutane ba sa so duk inda ake karatun tauhidi majalisun tauhidi sai ga mutane ba sa so kuma tauhidin nan fa an fa babu shi an fa gama samun matsala wa uququl walidaini da kangare ma iyaye a kangare ma iyaye wa kana an mm, wajalasa wa kana muttaki'an sai ya zauna da ya kasance yana kishin gida ne sai ce ala wa qawlu su ku saurara da ƙarya zancen ƙarya ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata bai gushe bai na maimaitawa har sai da nace kaga wannan riwayan yace har sai da nace a wata riwayan hatta qulna har sai da muka ce laitahu sakata ina ma da a ce yayi shiru kan gare mu iyaye <clears throat> ba karamin hadari bane a baya mun yi bayani akan yanda wato biyayya gare su da falalan shi da wasu bangarora dai na nau'o'in yi musu biyayya din har muka ce yana daga cikin kan gare mu iyaye iya mutum ya si magana ya ce kash ko kuma shekaru sun kama su shekaru ya kama su in shekaru ya kama mutum sai ga kuma kaman karamin yaro kaman karamin yaro sai rika maka magana ko yana sa ka wasu ayyuka su gansu kaman tabaibai haka nan za ka haƙuri kai ma da can haka sa shi abubuwan naka tabaibai yi haƙuri da shi a ta ba ku misali a nan unguwan a nan cikin ƙwarbai akwai wanda dattijo ne itace ne ake sai mushi jidumi a zaure ran nan ba a saya ba duk wanda ya zo na sai ce ai ni ke maka na komai a gidan nan ba abin da ake ma a gidan itacen da zan jidumi sai na saya labari ya kai madan dan hankalin shi ya tashi daidai mota itace ta zo ce a juye mai duka aka juye ya fito kenan zan shi azahar Wannan da tun ba ka ce wani da ta kaji ya ce ni mahaukaci ne to wannan ita ce ne za su mun jin dumi hauka ya kwashe ta kyautar da ya ƙara haka kuma za ka yi ta wahala to haka nan kuma za ka yi haƙuri an gane wannan ko saboda haka su iyaye haka al'amarin su ba sa yin abu ba sa maka wani abu ka ce kash ko ka ɓata rai har mahaifiyarka idan ta baka abinci bai da uba haƙuri ba za ka yi ka ci kana ɓata rai ya eh, ka ci ka ɓata rai haka nan kana ci kana yin shammar in ta jiyo ka ta dariya ka ce ya ji mai saboda yana daga cikin abin da yake tozarta mahaifiya ta baka abinci ma ka ce bai daɗi ba balantana ka ce wa ba don wannan za a sama don wannan mahaifiyanka ba haka Allah ya taimake mu sai asalin hadisi na goma sha shida shi ma martaban shi sahihi ne haddathana muhammad bin salam qala akhbarana jarid an abd al-malik bin umair an warradi katib al bin shu'ba qala warad shi sakataren mughira bin shu'ba ne yace ka taɓa ila al mugira. muawiya ya aika mu mughira bin shu'ba yace uktub ilayya ma samaita min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka rubuto min abinda kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala warradu tunda an rubuta wasiƙa ne shine sakatare kaga shi zai karanta ma gwamna ya karanta mu mugira ga abinda muawiya yace waradu ya fa amla alayya sai mu gira bin shi uba ya rika mun shifta yana bayani ni a matsayina na sakatare ina rubuta don a tura mu muawiya waka tabtu biya yadayya yace kun ga wannan hannun nawa da yake bada labari da wannan hannun nawa ne rubutun yace inni sami'tuhu lalle na ji shi shi wa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yanha an kasratu su'ali yana hana yawan tambaya yawan tambaya wannan tambaya da tambaya ta neman karuwa a addini da tambaya ta roƙo duk iri ne a kalmar larabci wasu suna cewa wannan kasatu allon roƙo wasu ka ce a'a yawan tambaya amma tambayan ba na neman gane addini ba akan fardiyat muna cin fardiyat to yanzu algata mana idan da kaza zai faru da kaza to ya za a yi yanzu idan kaza ya kullu to ya za a yi ha fardiyat kenan yawan wannan bai da amfani an gane wannan ko amma abin da baka sani ba in zaka tambaya dubu kullum ba yawan tambaya sunan shi ba ko kuma an yi karatu baka gane baka tambaya wannan ba yawan tambaya ake ce mishi ba wa ida'atil mali da tozarta dukiya in lokaci tozarta dukiya malamai suna fassara shi da cewa ka samu dukiya ka kashe ba ta hanyar da ya dace ba dukiya ka ji jiki wajen samu ko Allah ya baka haka nan cikin sauki sai ka je ka kashe ta ta haram ida'atul mali ne ko kuma a albazaranci gidanka misali mudu guda ya isa a dafa na shinkafa a dafa tiya guda kaza ya isa a ci azbar idza atul wa an qilin wa qala da an ce qala ya ce a waɗannan guda uku shi ya zo da shi watakila daga rubutun ne tunda ai shi wannan asarin hadisin akwai cikin sahihul bukhari haka ne ko amma sahihul bukhari ya zo da muhallu shahid amma ana babu muhallu shahid domin anan wurin mai muka tsari da shi game da gangare mai yayi mai gangare mai yayi anan abin nan yawan tambaya ko ko to zata da dukiya ko wannan to asarin hadisin ya zo da abu biyar ne wanda manzo Allah sallam a can hadisin yake cewa ina wadanda suka inna Allah harrama alaikum uquqa ummahati haka ne haka ne ko sannan ya kawo da man'an wahati sannan sai ya kawo waɗannan abubuwan guda uku wato lokacin da ya tashi mishi kan ya ce ka rubuta ka ce mishi manzan Allah ya ce inda Allah harrama alaikum uquqa ummahati kaga shine daidai da babu da ya da hadisin a cike bai zo da hadisin a cike ba a wannan adabul mufrad zai yi wata wajen buga ko wajen rubuta ne ko kuma kila dai haka imam bukhari ya rubuta amma a can ya zo da shi a cikakke a wancan a cikin sayyid bukhari tunda sai da sayyid bukhari wannan daga baya yi shi Allah ya haramta muku uquqa ummahati kan gare ma iyaye galibi akan yi amfani da kan gare ma iyaye sai a ce mata saboda maza babanka namiji ne yana da karfi amma ma ya kamace shi kila kare na karfin ta an gano wannan ko sannan da man a wahati, man an wahati ka hana naka ka kuma kana neman na wani ba shine an ba man an wahati wato kai naka baka so ka bayar amma na wani kuma kana so ya baka to mulalle manzala ya yi bayanin cewa ya mana bayanin cewa Allah ya haramta wannan to sai kuma ya karo na abubuwan guda uku in ka fa za ka samu biyar kaga yayi daidai da wannan babin kenan wato babin yana bayani game da abubuwan da yake kangare ma iyaye ne to duk abin da ke kangara ga iyaye ne mutum ya nisanci shi in ba ka zai shiga cikin lalura sai babi na takwas la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya la'anci ya la'anci iyayen shi Allah ya kare mu mutum ya la'anci iyayen shi ya tsine wa iyayensa to shi ma Allah ya tsine mishi hadisi na goma sha bakwai darajar shi sahihi ne haddathana amru bin marzuqin qala akhbarana shu'batu an al-qasim bin abi bazzata an abi at-tufaili qala su aliyun an abi tufaili abu tufaili kowa ya san ya karike rayuwar shi ne gabaki tare sai na aliyu kafin ya dawo garin maka ya ci gaba da rayuwa shi tufail ma abi tufail ai dama da an shi kowa ya san shi tunda shine sahabi na karshe wanda ya rasu ko shine sahabi na karshe wanda ya daga kan shi to shikenan magana ta kare kuma ai kowa zaka ga tarihi tarihi na da banda yana da ban sha'awa ya ga manzo sallam duka shekaru shi suka ba su suna gaba da cika goma bai cika goma ba a ina ya ganshi yana sumbanta hajarul aswad a wani haji a hajin bankwana ko manzo Allah ya kalli tarin gabaki da ya ce bayan shekara 100 anan duk wanda ke nan ba kowa ba ya riga mu kowa limiti da wanda aka haifa rana inda yana nan wannan taron in zan laifin lissi mai shekarun su limit shi bayan shekara ɗari nan ba kowa sai ya zama shine ya mutu a shekara ta ɗari daidai da hijira shekaran da maza ya faɗa ta ƙarke to shine shi kuma gashi lokacin duka shekarun shi bai cika goma ba kaga ma har ya fafata haka ne ko ya fafata kai yanzu baka shekaran ka nawa ne duka uba ba mu ka riga ka shiga lissu ba ma saboda haka karami ne shi sahabi ne amma karami amma bai samu karatu mai yawa a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam don shekarun shi ba su kai goma baya sai like masa sayyidina aliyu ya samu karatu da sayyidina aliyu aka kashe shi sai da muka ci gaba da karatu wurin sauran sahabbai da suke saura maka yace an tambayi sayyidina aliyu hal khassakum annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi shay'in lam yakhussuhu bihi an-nas kafatan shin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kebe ku da wani abu wanda bai kebe al'umma da shi ba ya ce akwai wani ilimi da manzo Allah ya koye mu duniya amma ku ya koya muku a asalin wancan hadisi ne a cikin sahih bukhari zaka ji manzo Allah sayyidina ali ya ba da amsa ne cikin fushi cikin fushi to amma nan bai zo da shi da wannan uslubin ba qala sai ce ma kasana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi shay'in lam yakhusuhu bihi an-nasa yace manzo Allah bai ke da komai ba al'adarmu na nan ban san dai kowa da inda ya karatu Za ka iske mafi yawan maluman da suke zauruka na da da ban san in kone suna da wasu usulun ba ko yaran da yake suna ta boko Za ka iske malami idan zai koyi karatu yana rabawa ne akwai na yanin shi daban akwai na yanin shi daban ko kuma da yanin shi karfe uku ya koya musu usulun littafan daban sannan kuma ya zo zaure koya musu mutane daban yana so ya keɓe yayan shi da wani karatu ko kuma a cikin ilmoma ya ware wasu ilmomayen shi ko zai koya mawa tsoron mutane kuma ga abin da zai koya musu ko da zai koya musu wancan zai koya musu sama sama ne yayin shi zama dai suna gaba an gano nan ko dan zala bai wannan usulubin ba ko da ta kuma su kuma da malaman yanzu su kuma malaman yanzu sai su tare jama'a wajen suna karantawa gidansu a bushe ya ma wuce a bushe a mace kaga malami nan shi sun yi ba kan yi zai iya sai musu yana ta yawo yana zaton zai samu lada ne bai san ba ba ma za a tuntuɓe shi wancan aikin da ya bai ci jarabawan gidan shi ba yalan shi bai yi sai musu littafi balantana ya tsarin din da zai karatu ma suna kusa da wurin mun banda wannan jaraba ai da mana tare da matan mu na karatu ya ka zo kusa da littafi kana karatu matan ka ba su wurin sai dan musiba kawai da jaraba Allah ya kare mu ah ce to mazala Allah ya muku irin wannan ya kebe ku ya ba ku wani karatu zai da bai ba kowa ba ya kebe ku da wani abu na wahayi sai ce a'a an zala bai keɓe mu da komai ba kuma ka san wannan in ka duba na soshi da an samu wannan matsalan da manzo ya yake da su da an samu matsala tunda ai shi manzo Allah an aiko shi ne ga duniya baki da ya na nashi ba zai keɓe wani ba sai dai yakan keɓe mutum ya karantar da shi wani abu a wannan gaban daidai wannan shi ke wurin ko kuma a'a daidai mutum kwakwalwar shi yanzu ta kai ya koya mai wannan ba don yana nufin ya keɓe shi da shi ba daga shi babu wani a'a an gano nan ko yace illa ma fi bai saifi sai abin da ke cikin kobe abin da ke cikin kobe na takobi na tunda ai su larabawa a wancan lokacin manzo Allah sallam suna tafiya ne irin yadda kaga da suna tafiya yanzu abu biyu ko uku za ka samu balarabe a wancan lokaci na tare da su sanda da adda a cikin kubenta takobi kenan da salkatar ruwa aka shi haka filani suke aiki aka zulata ni da sanda da da kuben shi da salkashi ta ruwa a rataye haka suke tafiya to haka sabai suke a wancan lokacin dole za gan shi haka yake ko ɗakin shi ka shiga karkenta da garkon shi da ke kara faɗa shine matashin shi ba wani abu ne suke yake cikin ɗakunan nasu babu komai a ciki an gano wannan ko <clears throat> ya ce to sai dai abin da ke cikin wannan koben nawa sun ma'akarar da sahifatan sai ya ɗauko wani fata wanda aka yi rubutu wani fata wanda aka yi rubutu a jikin shi fai za fi ha maktubun sai gashi an yi rubutu mai aka rubuta la'anan Allahu man zaba haligairin lai duk wanda ya kaba don Allah ba to Allah ya tsine mashi in za ka yanka don Allah misali yanzu a ce yau ka sai sa ko ka sai raguna ka yanke ka kwankwashe ka sa magi ka shoye shi ka ce an yi buɗe baki a zo masallacin nan a ci nama wannan ka kyauta an gane ko ba wai ka yanka ka yankan dabba ka ci da mutane nama aibu ne a'a ka yanka ba dan Allah ba an gane ko saboda ka wanda ya yanka ba dan Allah ba don wani tsafi ko don wani gunki ko don wani abu dai daban to wannan shine haɗari sai la'anallahu ina nake sai Allah man saraka manar al-arda ko ardi Allah ya tsine ma wanda ya sace alaman kasa alaman kasa wanda ya sace shi wani ma na ruwayan ya zo da lafuza daban-daban alaman kasa abin da ke nuna iyaka in an ce alaman kasa shine abin da ke bambance daga nan filin wane ya kare sai na wannan daga nan iyakan wane ya kare sai na wannan duk wani abin da ke tantance iyakoki wani ya je ya ɗauki wannan abin ko ya cire wannan abin ko ya sanadiyar lalata wannan abin ko ya halakar da wannan alaman da aka sa to ya kwantar da hankalin shi na daga cikin tsinanni ko kuma ya tada hankalin shi duk wanda ya zaba kuma yanzu muna cikin wannan musiba wanda ke harkar noma sai ka ga wani kamar wai mutumin kirki ne kullum yana gyaran gonan shi tsaf yana daukan wuriya yana daukan yadda da tsara makan shi kuyya da sanar da sanar sai ga kuyya shi na karuwa daga hoge daya sai ga ya cika sai ga wani hoge ya karu sai ga ya cika sai ga da yana bakin hanya sai ga ya shigo hanya yana neman cinye hanya to haka kuma an a yanzu a gine-gine ne wani zai yana ta gine-gine yana gyare-gyare ko yana gyaran hanya ko yana gyaran hanya ruwa ko yana neman ya hada ne da filin shi wanda ya kara ma kanshi fili kun ga wanda ya ƙara maka shi fili ba hakkin shi ba to sai an mai sakwandamin shi sai ya biya tun daga doron har ƙasa ta bakwai za a ɗaura an ce sakwandami ne a tara kaya kayan ka duka tara sai mishi ɗauri ƙwara ɗaya ne bahaushe ke ce ma ɗaurin sakwandami sai an haka mai ɗauri guda sai a ɗora mutum aka haka za a yi mutum duk wanda ya kuskure wannan ga ka lura da iyakoki da kyau tsarin gwamnati suna da wani tsari mai daɗi idan ka zo gini sai a ce to ka saki kafa uku daga inda ka san nan ne alama ka kila za a samu wata damuwa wato ka ke wannan shi kitin ihtiyat wato zai wuya ka fada mu hadari ina ne iyakan ka gashi nan to irga kafa uku to kai fara ginin ka daga nan wannan shi doka ne na gini in ka fara daga nan zai wuya ka fada mu hadari amma ka zo hudud ka zo ina ne nan ne ai tabbas ne lallai anan zan sa bulona kana cikin hadari kana cikin hadari kuma abin da ya hada ku da wani to ba naka bane ba naki bane ba mai taba wurin sai kun yi shawara misali nan filin ka ne nan fili na ne sai muka hadu a wani wuriya sai ya ciyawa zaka nome ba nome yana da kudin ka ba kar kai takaman ka biki ji kudin ka ne kai ke yi kai kai kadai da ya mai ranar kaza ina so ga Allah zan noma wurin nan zan bude shi zan gyara shi kada ka dauka abun wasa ne tsinuwa ce sosai akan lalata alaman da ya bambance wani abu kuma a sharhin wannan akwai da tafiya suka bayani akan alamomi na iyakoka da alamoma na tituna da irin yanzu misali a ce an sa alama nan hanyar in ka bi za ta take gari kaza ne to ba a bata wannan alaman nan kuma nan ne yan siyasa suka fada taka sai ga an sa aro an sa kilomita kaza zuwa gari kaza sai wani mai mana shi na neman kansila ya kansil ɗin kanshi wannan ya cuci kanshi irin waɗannan abubuwan ba a taɓa su ko kuma a hanya yanzu ana tafiya ana sa kilomita kaza ke na su kaza ka kai kaza ga irin waɗannan alamomin da suke tantance hanya da iyakoki to ba a taɓa su haɗari ne sai na gaba la'anallahu man la'ana walidayhi Allah ya kare mu shi ke da alaka da wannan Allah ya la'anci wanda ya la'anci ya la'anci iyayen shi su in iyayen da suka la'anci dan su Allah ba zai la'ance su ba sai la'antan ya kama shi amma shi in ya la'anni iyayen shi to sai ya samu matsala sai la'anan ta dawo mai in ta dawo mishi kuma ya bi shi Allah ya bi shi da wata la'ana an gane wannan ko sai na gaba la'ana Allahu man awamu bisan Allah ya tsine ma wanda ya taimaka ma dan bid'a wato nan muhdisan bid'a amma nau'o'in muhdisan ba sai lalle bid'a kare ba fa duk wani aikin banna duk wani aikin cuta ko zalunci ka tabbatar da ana zalunci a wani wuri to kada ka kuskura ka taimaka wannan zalunci ne tabbata ko kuma ana kokarin a tuɓe zalunci a wani wuri kai ka je ka bada gudunmuwa kada a tuɓe wannan zaluncin to kai ma Allah ya tsine ko kuma ka je kai karatun taimakon mutane kamar da shi na zaluntar mutane ka ji ka karatu ka ji ka karanta ka ji ka karatu law ka karanta logic al-mantiq karanta logic ka zo nan sai mutum ya gaya maka ga ainihin yanda ne bannan ce kana so ne ya maka titilin yadda bannan take ya ga maka ja to shi kenan kawai je ka abinka farban dubu ɗari biyar sa a wannan na sayan biro ne na sayan biro ne tukuna to ko biron ɗari biyar biro katan nawa za a tsaya me za a rubuta to bin nan ka jira so da sai mutum ya don lauya baya son ka da gaskiya ce kana da gaskiya yana son in karya ne ka gaya mushi ƙaryan zunzurutun ta ya gane ta to karya a kanta zai aiki saboda yana son wata dokoki ne wasu dokoki ne wanda kowanne an mushi huji ci doka akalla an mata huji sama da hamsin in bai fita sannan ba zai fita tana in bai fita sannan ba zai fita tana in bai fita sannan ba zai fita tana Allah ya sauke saboda ka wannan asarin hadisi yana nuna ba a la'anan iyaye ba a tsine ma iyaye in aka tsine ma in mutum ya tsine ma iyaye to tsinuwan zai dawo kansa su ne suka tsine masa kuma sai a zauna lafiya an gano wannan ko sai na shida an um, sai babi na babi na tara ya barru walidaihi ma lam yakun ma'siyatan haka ne ko Eh, biyayya lalle mutum ya biyayya ga mahaifarsa matukan ba saban Allah ba ne ba wani wanda ake mishi biyayya kan saban Allah ah, lamban hadisi hadisi na goma sha shana sha takwas to sha takwas eh, to martaban shi hasan حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله an abi bakarata albasariyu laƙiyahu bin ramla ya harda shi a ramla sunan wurin ada yanzu ana ce mashi ramalla a falastin ƙala haddasani rashid abu muhammad an shahar bin haushab an ummu darda an abi darda ƙala ausani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi bi tis'in abi darda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya min wasiya da abu tara haka ne ko la tushrik billahi shay'an la tushrik billahi shay'an kar ka hada Allah da kowa ku ta duba da Allah ku rinka kallon irin waɗannan wasiyoyi da manyan abubuwa da manzan Allah ke faɗi wato shirkan nan fa ba karamin hadari bace wato dan wadi ne za ka karanta tauhidi to gure karanta tauhidi wallahi abu tauhidi kai in ka tsara rayuwa kana karanta tauhidi ko kai asara ba kada kai sakaci da karatun tauhidi wa in qutta'ita wa hurrikta ko da za a daddasa ka ko da za a babbaka ka ka duba ba kona da babbaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan tauhidi kada ka kuskura kai shirka in ka gane abu shirka ne to fa in za a yi juyin duniyan nan karkai da kai shi ka haɗu da Allah kana shirka ka shiga cikin lalura na biyu wala ta tarukan na salatul maktubata muta'ammidan kada ka kuskura da gangar ka ke yin sallah sallan wajibi wa man tarakaha muta'ammidan bari at minhu zimma duk wanda ya kuskura ya bar sallan farilla da gangar to duk wani alƙawari da wani kariya na tsakanin shi da Allah ya warware kafin wani yana daga cikin nassin da wasu malamai suke za hukunci suke cewa wanda ya bar sallah da gangar ba zai biya ba zai rama ba ya batta wato duk aikin da kaje an ce mutum ya yi shi da gangar ba zai rama ba ya tuba to wallahi sai da ta yi duk aikin da kaje an ce mutum ya yi shi ana biya to ya fi sauki domin wannan in aka bakka a haka yana iya faɗa mulla mutum ya zama ya zama kafi duk wani alkawari ne na alakanka da Allah ka warware shi tas to in ka warware alkawarinka da Allah gabaki da shi kenan kuma baka ban ba musulunci duka ce a bashi kawai wannan ba musulmi bane je har ka shi suka ce a'a ya tuba dai ya kokari ya tuba ya dawo ma Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu wala tashrabanna al-khamra haka ne ko kada ka kuskura ka sha giya idan akwai giya wala ta turukan kanna salatar maktuba ta muta'ammidan amidan kada ka kuskura ka bar sallah ta wajiba da gangar wa man taraka ha mutu amidan bari at minhu zimma duk wanda ya bata da gangar to duk wani alƙawari da wani yarjejeniya da wata kariya ta tsakanin shi da Allah kai alaƙoƙin shi da Allah gaba ɗaya ya watsar ya watsar mutum kawai sallah ta lokacin sallah ya ƙi da gangar lafiyan shi kawai ba zai yi ba bai niyan yi ba to wannan ya riga ya kan kanshi an gano wannan wala tashrabannal khamra kada ka kuskura ka sha giya giya da wadda ake sha da wadda ake shaka da wadda ake sunsuna da wadda ake mai hindi giya ce to sunan ta giya fa innaha miftahu kulli sharrin ita mabudi ne kowane sharri ka mutum ya je ya samu giya abinda zai rikita masa kwakwalwa to mabudi ne na kowane sharri don in ka ga mutum ya kama dan jariri ya tsinke makogoron shi ya sa baki ya ko jinin yayar yana ihu to ai ya rabu da makogoro ya sha koken ya rabu kwakwalo ya rabu da hankalin shi ai ka sauna ba aikin masu hankali ba ne. aikin maukata ne wa ka ka biyayya ga iyayenka wa in amaraka an an takhruja min ka kai ko da sun umurce ka ne ka fita daga duniyanka fakhri laha to ka fita duniyar ka ba kun gane maganar duniyar ka ai ka fita daga duniya ba wai ka mutu ba duniya duk abin da ka mallaka kana cikin gidanka ka gama gyaran gidanka ka fenti ka sa AC ka yi waye ka ne baban ka ya zo ziyara sun ce kai wannan gidan yayi kyau ya kwanta sai bace ce kai ka koma gidana can ni nan zan zauna ba ya ce ka fita daga duniyar ka ba to ka fita sai ka ce na gode na gode na gode sai ka koma riga kai ta munna kana jin daɗi ka ce gidan da na gyara shi mana sa tiles ne ko ni na gyara babana da ya zo ya ba sha'awa ya kwanta ya ce kawai ma gidan yake so na ba shi shine wa in amaraka an takhruja min duniyarka duniyarka wato abinda kake da shi duniyanka to ka haɗa da wanda yanzu baban shi ma in zai zo gidan da ya zo gidan baban nashi yana tsorace ya kai wa ka zo ai da ka kira zan zo yana bakin ciki baban shi ya zo gidan shi ko mahaifin shi ka zo gidan shi in ka yana tambayan baban shi ko mahaifin shi ku yaushe kwana nawa zaka yaushe zaka koma ba yana tambayan shi ne don ya tantsa ba ya ji yaya al'amarin yake irin wani suka lalace nan a yanzu amma idan matansu ne babanta zai zo eh, ma cousin eh, cousin cousin ne ko menene ko illo ne ko illo ne ko ashe illa ne illo sai a je a suwo kaza a suwo wannan a suwo wannan ya zo <laughs> sannu da zuwa wannan sasan an gyara mishi ya zauna a wurin ya lalace wanda ya rayuwa ya yawo yana ganin irin wannan mutunan. wasu rayuwarsu to hidindimun matansu shi ke nan a gabansu na iyayensu da na 'ya'yansu a banza in dan uwan shi ya zo gidan shi ya kosa ya bari amma in dan uwanta ya zo gidan ya dinki kula da shi ke ki da motocin gidan ma ya bashi Allah ya sauke saboda haka wa in amarka an takhruja min duniya ka fakhruj lahum in sun ce ka fita daga duniyanka to ka fita daga duniyan naka kai godiya ga Allah kai godiya gare su har kai wani abin da ya burge su suna son wannan abu an gano wannan ko wala tunazi'anna al amri kaga shugabanni kada kai jayayya da su wa in ra'aita annaka anta wani ra'aita annaka anta koda kaga kai kai ne me kaga kai kai ne kaga duk hujjojin da za a bada kai ke da gaskiya idan sun ce kai kaza sai kai ba ga yanzu zan ce da misal kiran sallah ba sai aka ce to a bar shi saboda me yasa ka janye saboda ba da kai suke faɗa ba suna faɗa da Allah ne sai ka janye sai ka jale su kada kuma ka jaya da su akan mukami ba su suke kan kujeran ba kada ka ce sai ka hau shi ma jayayya da shugaba ne sannan inda suka ja da Allah to shi ma kada ka jayayya da su amma in kai suka taba to wannan kana da wajibcin kai jayayya da su Ai me wannan littafin da muke karanta me yasa sanadiyar mutuwan shi gwamna ya kore shi me yasa gwamna ya kore shi gwamna ya faɗi sharaɗin da ba zai iya cikawa ba yace ba zai yi ba gwamna ya ce littafin da ka rubuta suka fi shahara aljami'u sahihu da alkabiru ka zo ka koya man ni da mutane na afa da yace ba zai yi ba amma shi zo da wannan hadisin ko ba shi zo da shi ba to ba jayayya da shugabanci bane wannan ba daidai bane yanzu an ce a zauna a gida duk wanda ya zauna a gida yunwa ta kashe shi ya shi kashe kanshi wannan ba na shakkan faɗin wannan magana ko ina billahi la ilaha illa kai kashe kanka dan ka fito an harbe ka wuce fa maka sauki ka fito baka da lafiya baka kana jinya a daki baka da lafiya ka ki fitowa ka nemi magani akan tawakkul tawahum wannan corona tabbas da shi a duniya amma a Najeriya yadda ake kuruta shi ƙarya ne bai kai matsayin da za a bashi hukuncin hukuncin annoba ba bai kai matsayin ba ai annoban an santa zamani ne tsawon da wai har aka shiga fitina wai annoba wa matsalan tauhidi bane malami da magana akai wai ban taba jin irin wannan tunanin barkacewa tunani da rudewa tunani irin wannan wai adawa wai ba matsalan tauhidi bane daukan ciwo ko malami ya rude yana cewa wannan matsalan ba a taba yin ta a duniya ba to eh kai baka taba karanta wannan ba dama ai ba a mai komi ba ai annobobi ba su fara zuwa ba kai yanzu ba karanta haka ba ka san da wannan abin zai zo ba ko ka tafi ne da ka sannan bambancin gari da gari hukunce-hukunce su ba iri ne gari da gari kawai hukuncin su ba iri ba ne ba ma wai ƙasa da ƙasa ba ka ɗauko ɗabi'un wata ƙasa ka zo ka jibga a ƙasanku da zalunci to in an ce a kulle masallaci sai ka kulle saboda nan da Allah za a yi ba da Allah za a yi ba to duk wanda ke da hannu a ciki likita ne mu shugaba ne malami ne ku saurara kaɗan ku gani a da gungurawa ku saurara kaɗan ku gani wani abu zai faru a ba zai taɓa wa wannan abun ba in za a yi maka ƙarya da maka da mu na sautin? da inda fa Allah yake so a doron kasa da lokacin da kasa take to share ba komai foundation din farko masallaci ne sannan ginin masallaci ne aka maka alƙawarin in ka gina shi makana da gida aljanna ba dakin ka da falon ka ba dan tafsirin ma da zai da karatun zai a dauka wai ba za a zo masallaci a yi a dauka a sa ba ko da ba a san kowa ya zo din ba ana so da mai karatu ne sai yi waye ba sai mai tafsiri to su shigo masallaci man su yi fi biyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu sabi lahu fi hadil bidi wal asal shi ma ba za a yi sai a ce maka da maka da Madina ba a yi tun da aka fara wani abu maka da Madina ana kiran sallah ana sallah mutum biyu saboda shi kiran sallah hukuncin shi daban ba hukuncin shi daban matsayin shi kuma daban da ma masallacin masallacin daban hukuncin kiran sallah daban ba abu kiran sallah haka in ma ba za a yi a masallacin ba kuma ma hukuma ta dauki ɗan sanda da likita a samu ladan a kula da shi ya zo ya kira sallah ya kulle masallacin yake wannan sautin dai a daga shi wanda yake sannan shi shi'ar ɗin yanzu ɗin abinda ke faruwa a yanzu ɗin ƙasar da ta fara samun wani ce mata hana sallah ba turai ɗin da tafi ina lalacewa an samu ƙasar da ba su hana sallah ba a Najeriya ma har yanzu an samu shi gwamnan da ya ƙara tabbatar da cewa lalle a fita ai sallah wanda kuma shi kan kanshi ma yayi ciwon ciwon da duniya ta da yayi ciwon saboda haka wanda ya ce a ruhun musulunci ka rufe kada ka jayayya wa in ra'aita annaka anta an gano wannan ko na'am saboda kara mana abin wannan magana da sai cewa mutum ya yi da yunwa ƙwaron gaske kuma wakilin shi shugaban ma wakilin annabi ne mai wakilin manzala ne ya ce bari ba su training ya ga ƙarfin jikinsu su su latsa ta wuta su wuce ya ga da mora suka ce ai zai yi ba amma kuma ba su mishi tawaye gaba ɗaya ba wannan ne musu yadda ba ya ce to a canza hanya a je suka ce mun yadda a canza hanya kuma aka je aka ce nasara da aka dawo aka ce cikin training din da ya gwada mu ya so ya gwada mu shiga wuta an lalace da kun shiga wallahi tallahi da kun dawo ma ciki wallahi da kun dawo ma cikin wannan wutan ba a ba a kai a yanke ma mutum hukuncin kisa ba ba a yadda ya zauna da yunwa ba ba a yadda ba shi da yunwa ba da yana hannu ne ba hukuncin yin kisa akan mai ba ba a kashe shi da yunwa kai kaza ba a yadda kashe shi da yunwa ba in ba za ka iya ba mutum abinci wato sake shi shi aduwa ya ɗauki ciwon sai Allah ya ga dama in duka masu korona ne a wurin wallahi zai iya zuwa ya gaisa da su ya ci abinci da su ya tashi garas kai kila ma sanadiyan gaisawan shi da su ne ma za su warke aduwa matsalan tauhidi ne yanwa ba matsalan likita bane sai dai ya faɗi magana a auna turawa suna yin kaza turawa suka an yi wallahi rigakafi an yi da shi amma duk wanda ya tsara rigakafi sai matsalan tauhidi sai malaman shari'a sun auna shi sun ga yayi daidai in bai daidai ba za a aje mushi abin shi mu ci gaba da karatu kada wani abu ya kwace mu saboda haka wa in ra'aita annaka anta ko da kaga kai kai ne kada kai jayayya da su in sun ce ka fito ka fito in sun ce ka koma ka koma in kana da halin zama yanzu a ce mutum nan asibiti wai sun zo an zo da patient daga samina ka zaria daga samina ka ba wai sabon ciwo bane clinic din shi ne ran da ke za ka magani ne ba wai wani abu ya karu bane ko an samu wani canji ga takardar likita yau ne aka ce ya dawo ya ga an kore shi haka suka fito baki asibiti suna kuka Wani likitoci suna jin tsoron kowa ya mutu ya aka kare oho yana da numfashi sama-sama a ɗauko patient yanzu daga ƙauye za ga an fito bakin titi an ɗoro shi a jaki ko a keke an zo bakin titi ana neman motar da za a saka shi a kawo shi cikin gari asibiti masu motoci an hana su zarga ba motar da za su su sai da su mai da shi gawa gida su mai da shi kana zaton duk wani abin zai tafi nan wala tafurur min az-zahfi cikin wasiyan da aka yi masa aka ce kada ka gudu mina zafi daga yaki Allah ya kare mu daga fada ma yaki manzo Allah ya ce kada ku kuruki Allah zaman lafiya wa in halatta ko kuwa za a kashe ka ne wa farra ashabuka ko kuna tafiya in group ne a yaki sai in group din yan battalion ku sai suka wati kai kada ka gudu ka tsaya nan wa anfiq min qawlika ala ahlika abinda kake da shi da samu ka ci da iyalanka da shi kada ka zama kana da halin da iyalanka za su yi walwala ba su yi walwala ba a'a in kana da abinda za a ci a ci a sha kada kai tun nuku-nuku kai tun nuku-nuku wani ma saboda nuku-nuku hakudan su faɗi ko ba haka wani za a ganshi na wayo ne yana son ciro kudi wuri ciro ɗari biyar sai ya yi da dubu sai ya je ɗaki ya zauna eh, shi sa ni ba na haka ni in dai zan ciro kuɗi aljuna duka nake da kowa ba rana da wai ka gani ko nawa ne in dai nawa ne aljuna ba za ga wani ɗauko kuɗi wannan haka ba ka je ka zubar da rabi in na sa hannuna duka nake kwasuwa in kirga iyakar rabanka in baka in mai da abina in linki wa sirrul mamu ma sirrul imani. haka yazo a halali Allah ya taimake mu amma ka ji kana nuku nuku wallahi wani saboda tsabon nuku nuku sai kudin sun faɗi ya koma ɗaki ta kuka kuma sunan shi a banza Allah ya sauke wa an fi min taulika ala ahlika abinda Allah ya baka na hali ka ci da iyalanka ka taimaka ma abin nan uwanka da makotanka wala tarfa saka an ahlika kada ka ɗauki sandanka daga iyalanka wato garke ce wa aksihim fillahi azza wajal ka tsoratar da su a madan Allah ehm, za su zaga kai komo a kan nan wurin saboda an yi maganan bulala a saka an ahalika wato kada ka janye daga ladabtar da iyalanka amma ka ladabtar da su don Allah kada ka janye kada ka ya zama kana tarbiyyar da mutane ba ka tarbiyyar da iyalanka amma kada ka tarbiyyantar da su ko kai musu hukunci wanda yake na zalunci an gane wannan ko sai asalin hadisi na sha tara martaban shi sahihi ne haddathana muhammad bin kafiri qala haddathana sufyanu an ata'i bin sa'id an abihi an abdullahi bin amru qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ji'tu ubayyuka ala al-hijra nazo in maka mu baya ne akan hijra wa taraktu abawayya yabki yani amma na bar iyayena guda biyu suna kuka ƙala irji ilaihi ma fa’adhikuma kama abu kai ya ce koma ka sa su dariya kama yana ka sa su kuka wani hadisun ya gabata sai hadisi na ashirin martabashi sahihi ne haddasana abdullahi gunul jadi ƙala akbarana sha’uba an habibu bini abi sabitin ƙala samito abbas al'a'ma an abdullahi bin amru qala jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuridu jihada shi wani mutum ya zo wurin manzon Allah yana so ya tafi jihadi fa qala sai ce ahayyun walidaka iyayenka guda biyu suna da rai fa qala sai ce na'am fa qala sai ce fa fihi ma fajahid to ka je ka taimaka musu shine jihadin ka kai wannan dan abin da kawai zan kara nan kafin nan gaba kaɗan in mun zo tantance fikihun hadisan duka ina so sai mun kai karshen hakokin iyayen ne sai mu fitar da fikihu mu samu ta faifa wata rana faifa za mu karanta a wurin jihadin nan shi ma abin zamu dan haska akan shi in za a yi jihad mutum za shi jihadi na tsatsawu'i wajibi ne ya sanar amma a kalla akwai matakai fa akwai lokacin da ba a shawara da iyaye in za a je jihadi ba a shawara da iyaye a wani gaba lokacin da ya zama kai kai ne musulmi su kuma musulmi ne dukansu ko kuma wanda wanda ya kake tare da shi a cikin iyayen ba musulmi bane kila baka da mahaifiya sai mahaifi ko baka da mahaifi sai mahaifiya sai jihadi ya taso to ba maganar shawara da su za mu magana za mu tattauna akan wannan sai kuma lokacin da ya zama jihadi ba na tadawuyi bane ko duka suna nan suka ce kada ka fita ka fita a wani lokacin da jihadi ba na ba lokacin da Allah suka kawo muku haƙi fada ya shigo cikin gari to a nan wurin idan iyayen ka ce zauna kar ka fita aje aka shi ka fita sun ka shiga ka shahada kana nan shahada in ka zauna ne kai ka zauna kai bi su ka shiga cikin wahala ba haka sannan amma in jihari na tsawuyi ne to yana da wannan maratib din nan gaba kadan mun zo bayani akan shi shi ma za mu yi bayani sai babi na goma babu man adraka walidayhi falam yadkhul janna babin da yake yin bayani akan wanda ya rayu yi a iyayen shi na da rai amma bai shiga aljanna ba wayo ya zama shiririci hadisi na 21 martaban shi sahihi ne حدثنا خالد بن بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وانا سهيل سهيل تابعي با سهيل صحابي با عن عن daga abi huraira an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah yace ragiba anfuhu ragima anfuhu ragima anmuhu anfuhu wato ya sha ƙasa kenan ya ya taɓi ya sha ƙasa ya sha ƙasa ya sha ƙasa wane Ƙalu ya rasulullah man wane ne wani wanda ya sha ƙasa ya ce man adraka walidayhi inda likibari wanda ya sa ya rayu da iyayen shi lokacin iyayen kuma ƙarfinsu ya ƙare. zai yi ka rayu da ma iyayen ka suna da ƙarfinsu. in ma kai wasa sun fi ka kazar kazar a to ƙarfinsu ya ƙare gai kuma ga ka kayi ƙarfi. aw ma ko kuma ɗaya daga cikin iyayen falam yadkhulun na eh, fa dakhala nar kuma yaje ya shiga wuta mutun ya taso a haka kuma yaje ya shiga wuta ayya wannan ayya fadi ya fada ta ka kenan abu ya lalace mishi an gano wannan ko ah, wato ai rayuwa tare da iyaye lokacin da karfin su ya kare shortcut ne ne shiga aljanna shortcut ne shiga aljanna kamar da ga wani misali ne kada ka kuskura ya zama ka taso ka ga iyayenka ya zama kana rakwara kwada da al'amarin gidan da iyayenka kamar yadda ce kada ka damu da ku da yawa aka haifa ba abin da ya dame ka in ku ɗari aka haifa a gidan ka ɗauka ba kawai sai kai kaɗai zan ga ce wai komai ana saurara na ni zan ɗinka ma ni zan ba haifi na abinci ni zan ɗinka mai riga ni zan ɗinka ma mahaifiya ta zane ni zan ba ta abinci ni zan yi kaza ga wani ya fi ni zan ba abin da ya dame ka shi in ya gada ma ya yi in bai gada ma ba ya bashi ba ruwanka an gano wannan ko babi na sha ɗaya babu man barra walidaihi zadallahu fi umrihi wanda duk ya biyayya ga iyayen shi to za a ƙara mishi shekaru za a ƙara mishi shekaru nan gaba kaɗan za mu zo mu karanta babin da yake yin bayani shin ana ƙara mutum shekaru ko ba a ƙara ko ya ma ake to wai a ƙara mutum shekaru ta ya ko ko albarka ake nufi shekarun za su yi ko ko ƙara su ake yi mun zo karatun shi musamman wajen sada zumunci za mu ji hadisi na 22 martaban shi da'if martaban shi ne? da'if shi rigima ne duka akan zayyanu gune mamu je tukuna haddasna asbagu bunu farji qala akhbarani ibnu wahb shi ma ibnu wahb shi ibnu wahb shi kun san ana fadin wasu malamai sai ga zana fadin sunan su dai dai dai dai dai ba cewa wani dan wani ibn wahabin bawan Allah da yana daga cikin magabata wanda <clears throat> suka shahara da karatu da aiki da karatu da ibada an ya haya bin ayyuba an zabbana bunu fa'ili daga zabban to zabban ke da matsala zaku ga ibn hajar in ya kawo hadisin shi zaka ce gashi ifi gashi mutumin kirki amma a hadisi wato shi in ya kawo hadisi zai ga hadisin ya inganta zabban amma kuma duniya gashi ta yi ittifaki akan mutumin kirki ne wato gashi mutumin kirki gashi da ibada amma bai tantance hadisi duk wani gaba na zai bada amma za ka iske duk malamin da ya zo bayani akan zabbanu yana kyau za ka ji na faɗin da biyu amma ya faɗa hadisi sai a ce to a tsaya tukuna kamar busairi imam busairi idan shi kuma ya faɗi magana ya bi dukkan hadisi ya ce hadisi ingantacce ne za ka iske malamai ba su ja amma da ya magana akan tauhidi ya ce a a saurara tukuna imam al-busairi in magana akan tauhidi a tsaya a duba fa wannan ka na nakasu ne na rayuwa shi zaban lallai in dai maganan wai ka ce mutumin kirki mai ibada ne ba su da sabani akan shi masu wannan littafin za su ga littafin da ya kawo akan kisan zabban da tarihin zaban da maganganu su ibn hajar akan zaban to amma da'if ne kuma shi an gane ko shi ya sanya galibi in ya kawo hadisi zaka iya samun isnadin na da rauni amma ba za ka samu matanin na da rauni ba an gane ko wani hadisin zaka same shi za'ifi ne sanadan wa matanan wani hadisin zaka same shi za'ifi ne sanadan ba matanan ba kamar za zaka samu wani hadisin kuma sahihi ne shi kuma duka sanadan wa matanan to shi isnadin shi ne ya samu matsala amma cikin hadisin lafiya launin gaba za mu samu martanin yadda zai tabbata maka da lafiyar shi cewa lalle ana ƙara rayuwa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man barra walidayhi tuba lahu wanda ya biyayya ga iyayen shi wannan zai samu aljanna ai ba ma shakka akan wannan ko ma'anan wannan ya cika a baya zadallahu azza wa jalla fi umrihi Allah zai kara mishi tsawon shekaru karin tsawon shekaru ba na ramta tauna ta anan ba saboda saboda da'if da'iful hadith haka ne ko zamu tattauna shi inda yazo sahihi sai mu ɗauko wannan sai mu haɗa shi sai babi na goma sha biyu babu layar yastaghfiru li abihi al-mushriki babin da yake nuna ba mutum baya nema ma mahaifin shi wanda ba musulmi ba mushiriki wanda ya mutu yana aikata shirka baya roƙa mushi gafara haddathana ishaq qala akhbarana ali ibn husayn qala haddathani abi martaban hadisin ko hasan ne قال حدثني أبي أن يزيد النحوي أن إكرمة أن ابن أباس في قوله عز وجل قبل أن أباس بيزو فسر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفي إلى قوله كما ربياني صغيرا waɗannan ayoyi guda biyu ɗabi'u ne aka karanta Allah yake bayani na alaƙa mutum da iyaye in girma imma ya bulganna inda kalkibara a haduma in girman ɗayansu ɗayansu ya girma yana tare da kai shekaru suka kama shi aukila kuma ko duka biyun fala ta kulla kuma ofin kada su yi wani abu ka ce kashi, balantana kai ka kau da kai balantana mahaifinka ya abu kai tsaki ko mahaifinka ta abu kai tsaki tabi to ai wannan ai kuma sai da ta yi Allah ya sauke to karken ayan sai ya ce can ya ce kamar rabba ya nisa gira kun ga gab da ayan ya ce ne wa qur hamhuma haka ne ko kamar rabba ya nisa gira sai zama ayan ta ba da shi mutulak iyayen kowane iri a yi masu addu'a to Abdullahi ba zai zo sai yi taksisi ɗabi’un da ke wannan ayan akwai wata wani aiki kwara ɗaya wanda ake taksisin shi فنسختها الآية في براءة ما bara'a للنبي والذين آمنوا أن wallazina amanu sai aya ta sauka a cikin sotul bara'a aka ce eh lalle ana roƙa musu gafara amma ko su iyaye a'a iyayen da suka mutu ba musulmi ba da su ba roƙa musu gafara kamar yadda yake wajibinka na farko in kana rayuwa da iyayenka suna karkace ba su kan musulunci ko suna da wasu miyagun ɗabi'u wajibinka na farko shine ka taimake su su gyara wannan in musulunci ne su shiga cikin musulunci Jiya da za ka yi ka roƙi Allah ka jawo ka lallashe su kai ta da barbaru su dawo kan hanya kai wannan to amma in sun riga sun rasu suna kafirai to ba a roƙa musu gafara walau kanu uli kurba ko da ku ɗan kusa ne min ba da ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya riga ya bayyana mutum ya riga mutu kafiri mutum ya mutu kafiri kuma ya riga ya lalace sai babu na sha uku babu birrul walidi al mushriki wannan babin dole a karanta shi da wanda ya gabace shi tun da wanda ya gabace shi an ce ba a roƙa mishi gafara to idan mutum yana rayuwa da mahaifin da ba musulmi ba ba musulmi ba shi gina ba zai mai biyayya ba a a babin da yake nuna wajabcin kana rayuwa da mahaifin da ba musulmi ba wajibi ke mai biyayya hadisi na 20 da na na 24 martaban shi sahihi ne حدثنا محمد حدثنا محمد نيكو حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماكو وانا سماكو ما بانا صحابيوها don simaku akwai simaku na sahabi simaku mun karsha ko abin ne ce mishi abu suna da suke zuwa na karfe karfe nan a cikin hadisi na farko farkon nan wanda suka rawaito hadisi cikin tabi'ai ne da tabi'i tabi'in su wannan simaku din ba wancan simakun ba kamar da muka faɗi wancan suhail an mus'ab bin sa'ad daga mus'ab dan sa'ad an abihi ya samu akarin hadisin daga babansa waye baban nasa sa'ad bin abi waqqas qala nazalat fi fiya arba'u ayatin ce ayoyi hudu a kaina suka sauka sabon nuzul kenan ko to amma duk wanda ya karanta usulun tafsir ya san cewa sabon nuzul yana iya yiwuwa kuma ka sake ganin ayoyin wani sahabi ce sun sauka a kaina ko aya ka sa sauka a kaina ana iya samun sabon nuzul da yawa akan aya kamar ake samun ayoyi abin nan ayoyi da yawa kuma su sauka akan abin nan mutane daban-daban an gano wannan ko nazalat fiya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala kanat ummi halafat mahaifiyata ta rantsi Allah ta akula wala ta shiraba ba za ta ci ba za ta sha ba hatta ufarika muhammadu har sai na bar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam eh, shi ita mama kaza mun yi bayanin abu huraira jiya mahaifiyar shi mai muna tuko ba musulma ba ta rika gasa shi tana ka wahal da shi tana faɗin kalmomi akan manzo sallam har Allah ya ce muke shi ni ja ta a jiki har Allah ya ce muke shi mun yi bayanin bilal hamamatu mahaifiyarsa shi ma ya yi nasara to wanda ya sha wuya ake saɓani akan shi ne sa'ad sa'ad maman shi sunanta hamna shi wasu ruwayoyin su ce ta musulunta wasu ruwayoyin su ce mu samu ingancin musuluntanta ba ana kai komo akan mahaifiyar ta musulunta ko bata musulunta ba to yanzu ba maganar musuluncin ta muke yi ba lokacin take rayuwa dai ba musulman ba ko kuma da ta gama rayuwa ta ba musulman ba ta wahal da sa'ad ciki akwai ranta ce za ta yi yajin ci da sha kaga wannan yajin cin abinci da yajin shan abin sha dama can ɗabi'a ne na anna ɗabi'a ne na anna yajin cin abinci da sha har san wasu kasashen su ko mutum ya bushi iska ko ya zuwa kin ce, ce mana yajin cin abinci gwamnati sai ta kai da sai da mu ai ta kama su ana cewa buɗe baki ka samu ku buɗe baki ga ya wuce ko koyo mu ko goro ba a tsadura maka koko an gano wannan ko Allah ya taimake mu fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da aya yace wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma in sun umurce ka kai wani aiki wanda ba umurnin Allah ba shine ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma to kada kai biyayya su ce ka je kai aikin da yake ba saban Allah ba ka san kunci Allah cikin shi ba kada kai wa ma fi dunya ma'rufa amma fa duk wanda ke zo ne da iyaye kan gararu ko da kafirai ne to kyautata musu shine ma'rufan kada ya dauka dan kafire ne zai watsar da su ya musu dinki ya sa musu abinci ya gyara musu gida ya musu hidindimu ya kaza ya kaza duk hidindima ya musu yace to wannan ayan ta sauka a kaina ne saniyatu aya ta biyu anni kuntu akhadtu sayfan a'jabani na kasance na dauki wani takobi wanda ya burge ni ya bani sha'awa faƙultu sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah habli haza ka bani wannan takobin fa nazalat sai wannan ta sauka ka anil amfali suna tambayan ka ƙari in an ce amfal an gama jihadi an yi rabon dukiya ka nemi ƙari kowa ya san wannan kisan takobin ya ba shi sha'awa wannan takobin indiya wanda ake cewa zulkafis zulkafis wani irin takobi ne irin indiya kamar yanzu a ce farar wuka kuma kun san asalin abin da ya faru a yakin madar ya samu takobin kuma abin da ya faru da wannan takobi da wannan takobi aka kashe kanin shi kanin shi yana daga cikin yara ƙanana 'yan shekara 16 da suka je yakin madar wanda da za a kaje yakin ma shi rika taimakon shi wajen gyara mushi wuka in ya samu matsala in kanin ya fada ya fada takobin shi ya samu matsala sai dai nemi sai kawo mishi sai taimake shi ya gyara mashi kuma shi ma dan a lokacin shekarun shi ba yawa don yana bada labari na cewa ba komai a gemu na nan dan wani gashi kwade da yake ɗari da shi na dan na dan gyara shi wani ga mai gemu ba ni da komai shi ma kanshi matashi ne to amma jarumin gaske ne sai wannan wani kafiri ya gaba da gaba da kananan nashi ko ya sare shi da wannan takobin mai kuba don kana karanta yakin badar ka jance wannan zulkasib din ba a yi amfani da takobi mugun takobi a faɗan badar ba kamar wannan takobin shine kadai takobin da ya mako ya fi kowane takobi ya mako kowane takobi zarra a yakin badar to lokacin da aka kashe kanin nashi ya ga wanda ya kashe kanin nashi shi kuma da ya bi shi sulfafe shi sai da ya ga bayan shi sai da ya kashe shi to da ya kashe sai lura ashe takobin takobi ne mai guban gaske kuma babban takobi ne a faɗan ma ba takobin da ya kashe shi sai ya ɗauki takobin sai koma yana faɗa da takobin to da aka gama yakin tun da wannan ai ba nashi bane sai ce ya rasulullah a bani wannan manzala ya ce je ka je ka aje da yake tare da ni masu da shi ma lokacin manzala yana jiran wahayi ne abinda aka saba shine idan annabi ya yaki ya tare ganima to ganima na Allah ne ya Allah yake karban ganima sai turo wuta sai ta kwashi shi shi yasa ka samu masu bautan wuta da yawa a duniya hatta kabila da habila da aka ce su kawo sadaka Allah ya karbi nashi sadakan Ya Allah ya karbi sadakan shi wuta aka ta dauke ragon to ana tara kudin ne da dukiyar sai wuta ta zo ta dauke saboda haka manzo Allah ya ce ka koma da shi ka je ka aje ya ce hanna je zan aje na da ce a taimake ni wannan takobin a bani shi yace abinda ya sanya lisa nake son takobin nan ina ganin shine hushe hucewa na to sai ya samu matsala lokacin da manzala ce na ce ka koma a wata ruwayan yake cewa sai da manzala ya ɗauka sauti wato kamar yi mai faɗa na ce ka je ka aje ya za ka da shi ya je koma zai aje sai wani abu ya zo zuciya ka san raunin dan adam zuciya yana cewa da kashi ya ce karken ta ma abu wani wanda bai wani yakin kirki ba wannan ne kawai zuciya shi ya ce ni ko a yakin nan na yi wuta wallahi karken ta ya ɗauki wannan ma abu wani yana ajiyewa juyo sai aka ce manzo Allah na kiran sai ce na bani ga ce na zama huki yanzu haka aya ta sauko yau ta ina zan ni gashi an kashe man kani ga takobi an kwaci ga aya ta sauka yanzu zai man da'ira sai yadda ta yi gudu zan yi ko ko yaya zan yi sai yadda zai yana zuwa sai manzo Allah ce ban san yadda zan yi daga niman ce. shin ta Allah ce ko ta ce? to aya ta sauka yasa alunaka anil anfal ulil anfalu lillahi wa lirrasulihi wa lirrasuli an ce Allah ya ce da ni da shi ne wannan rara ne da shi to ka je ka dauka na baka yace ta zai na ji dadi to wannan takobin yace wannan ayan ta sauka ne ku karanta abin da littafin da suke bayani akan tarihin shi abin nan abin nan Sa'ad bin Abi Waqqas ba ku kissan takobin kuma daga baya ya jara wannan farin takobin fa ai da shi ke amfani duk da yake ya fi fifita harbi fiye da fadan gaba da gaba wanda Hamza Allah ya mishi addu'a akan harbi ya zama shine bai shuta a cikin musulunci wasalisa annimaritu maritu fata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nayi jinya nayi rashin lafiya sai manzo Allah ya zo gaida ni ina daga cikin sunna da manzo Allah inda wanka bai da lafiya ka je ka gaishe shi amma an ka je kada ka zauna ko talabijin ko gidajen asibitocin da yake yanzu an ci gaba da dish ka je ka dishe imani ka ji dishe nashi saboda haka da ka je ka gaishe shi ko ka mai addu'a ka fita fa qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah inni uridu an aqsima mali fa usi bin nisfi kaga wannan ruwayan haka tazo ina so in raba dukiya na in yi wasiya da rabi wato rabin dukiya na fa qala la fa qultu sai nace afulufu a to zan yi wasiya da ɗaya bisa uku fasakata sai manzo Allah ya shiru fa kana thuluthu ba'dahu jaizan sai zama malamai suka fahimci ashe sulusun dukiya ana iya wasiya da ita an gano nan ko kaga shi ma sa'ad kowa ya san tarihin sa'ad ya rika samun matsalar rayuwa gaba gaba sai rika ciwo kuma kowane ciwo yi sai a dauka ba zai tashi ba sai kuma ya tashi ai a wannan ne a wannan ciwon ne ma da yace ya ta kwara daya manzo Allah ya mishi addu'a yace wata kila Allah ya ce ya taimaka ma wasu al'umma da kai wasu kuma su cutu da kai ba ga shi mu musa hadisi na shi ba mu mu karu ba sai gashi Allah ya raya shi shi ya bude gabashin duniya inda mun karanta a littafin nan wanda shine shine asalin abin nan ajamawa wanda suka fi kowace ajamawa ba addini gudunmawa tunda shi ya bude Iraki shi ya bude Farisa duk abin da aka yi akan Farisa takmila ce tunda kundin kafirci shi ya haƙo jijiyan ya watsar har da shiga madain yi nisa shi ya sanya ai kabarin shi yake wani bangare na china sa'adu na biyu kas wani shi sa kabarin shi yake gabashin duniya sai gashi manzana sallam ya bar duniya shi bai mutum bayan shi da ya dauka zai riga ma manzo Allah mutuwa sai gashi kula din nan ya gansu amma da yake mutanen Iraki fitinan ne da ya bude su ne suka kawo shi kara ba lokacin Umar suka ce bai iya sallah ba saboda fitinan mutanen Iraki umar ya ce ka zo ka yi min bayani an ce baka iya sallah ba bayan ya riga umar ɗin shiga musulunci ya zama umar sanin sallah domin shi a listin musulmi daga na bakwai zuwa na takwas ko na tara za ka same shi bai kai na goma ko ka same shi na bakwai ne ko na takwas ko na tara ko kuma ka same shi na shida na bakwai na takwas wannan ma shi aka fi shelantawa ko shi ne na shida ko na bakwai ko na takwas an fi ƙarfafa na tsakiya lamban musulunci gaba ɗaya yanzu ni da kai mu ne namba nawa alif to wai wannan ne wa aka tura shi lokacin ya shekarun sallah gaba ɗaya tare da manzo Allah fa amma manzo Allah yake sallah har in ya shigo fada ma manzo Allah kan ce ga kauna to da ƴaƴan maza suke zar da shi da mahaifiyar shi amma wai ya ku tura shi ya kalli sallan um abubakar daka ya kalli wani bangare na umar aka tura shi yaƙi bayan an gawar sarki suka saboda fitinan iraki manzala shi sai ce fitina na nan a nan kafan tucal daga nan yake sai suka kawo ƙara wabe aibe ma iya sallah ba ya zo umar ya ce mishi an ci baka iya sallah bai ce wallahi irin sallah manzala nake musu wallahi irin sallah manzala nake musu sai na umar ya tabbatar irin sallah manzala nake kuma ce ba zan koma ba kai ma na riga ka shiga musulunci yanzu ni zan ci gaba da aiki ne zan tafi haji wani wurin gaba waɗannan Allah zai hada su zai maganin su sai Allah ya hada su da hajjaju hajjaju da ya zo ba wai sai kayi laifi ba iraki kayi kama da masu laifi wuce gidan yaki kawai ka zauna a can ba maganan kai laifi ka dai kama da su ko je ka can ka zauna shikenan aka ce basara da kufa sai an samu su gwamnati daban-daban shi ni kada da hada man nan zan wata shi da can zan wata shi da gidan yari ya ce a buɗe saman gidan yari a cire a gina dakunan gidan yari ba rufi ranar duniya ta bugi mutane ruwan muna ya doke su abinci ta kama za a ringa jefowa wanda ya tafe shi kenan zai ci ya san mana kusa da shi sannan ya gasa su ka ga matsalan taba kangarewa ba riba a cikin shi amma kuma ku duba sa'adin ya zama alheri ya nawa ya sama daga banda wannan yan sai da ya ƙara yaya mata sha shida suka zama sha nawa sha bakwai mazafa su ma sha bakwai a wannan hadisi da muke karanta shi da hukuma koma baya kadan an wane ne aka ce an musu abun sa'ad an abihi sa'ad bin abi waqas cikin ƴaƴan shi musu ab shi roto na hadisi an gane ko sai je samu ƴaƴa maza zar goma sha bakwai mata sha bakwai nawa kenan talatin ya ka gani ya ta sama hada arba'in dama shi sa annan duniya ba san musulmi sun ce musulmi virus ne sai su ta haihuwa kawai wai ma ba sa kankin ya'yan waye zai amfani su waye ba zai amfani wato suna su su rena Allah Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar duk wani abu da gani Allah ya halitta a duniya ya halice shi ne gurgurdan yanda wannan abin zai rayu in ka ce za a haifi 'ya'ya su wuce bukatun duniya kana tuhuman Allah wato Allah bai ma san yanda yake halitta ba kenan Allah fa kowane abu yana halitta shi ne gurgurdan yanda zai burge zai bibi da duniya zai daidai kuma da situation din amma ka ce waye mutane suna yin waya to to su suke zuwa da yayin duniya wani na nan yana neman dan bai samu ba ya auren ya aure auren bai samu ba Allah dai ce muke mu saboda aka sai na karke warabi'a inni sharibtul khamra ma qaumi min al-ansari yace na sha giya tare da wasu mutane daga cikin mutanen Madina lokacin ba haramta ba fadaraba rajulun minhum an fi lahmi jamali bilahi ne ko ko bilahi ne bilahi jamalin bilahiyayi jamalin sai wani ya buge ni da haɓa ƙashin haɓa wato kenan an yi gandaki irin gandan nan da ke cewa gandan kai to an zuba naman ganda an ci irin ƙashin nan da yake nan na haɓa sai wani ɗauki ƙashi guda sai ya jefe ni duk da yake matsalan asalin laifin shi sa da ya laifi in kana gana jari da yake ba tare yi ba aiki na farko dai raƙumin ne su suka shirya wannan cin abinci a fadama a gona suka dafa ganda ga nama yi game ga giya ya zo suka gayyace shi cikin wanda gayyata da ya ci ya sha kuma ya kushe su ya nuna su ba su san kaza ba musulmi mutane musu ne muhajirai matsalan giya kenan dama an aka sha giya aka koshi ai kaka sai da ta yi sai aka tunano khayal ya ce ai ma mutanen maka sun fi kaza muhajirun sun fi kaza yan madina suna da matsalan kaza biyu biyu fushe su sun ba shi ya ci ya koshi ya kuma koma shi ne sai a to sai ya ɗauki kashi sai a fuska tawo to sai ka sha zo manzan Allah hancin shi na jini zo manzan Allah hancin shi na jini ya ce fa'a taitun da sallallahu alaihi wasallam fa'an zala an zawo jalla tarimin kamar sai Allah ma saukar da jiyan ma a daina sha daga yanzu ba amma haramta gaba ɗaya a daina sha za ka ce masa sayid na ali je ka kai shi abdullahi ne ko sai na ali ɗaya daga su da ya kai shela cewa daga yau allah ya haramta giya wasu tuluna a garin majin an tsakiyar dafawa aka ta turewa sai kil madina ko ina kauce sai giya ne da lalalala aka ce an haramta ta bari mai saurin kai karshen babin ko sai bakwanta yi a ah, to hadisin humaidi ne yi humaidi ya kamata mu fara da kanshi shi insha Allah sai mu bashi hadisi na 25 saboda kun san an ce al-humaydiyu aka ce bukhari sai ai shuru saboda bukhari ba malamin da yake ji da shi irin wannan shi sanya da ya tashi bude al-jami'u sahihu da hadisin humaydi ya bude an gane ko sai mu tashi hadisi na 25 Allah ya sa mu abin da ya samu albarka na'am wanne eh ya kawo shi amma al-mustadrak eh hakim ya ce imamu zahabi ya ce sahihi ne ai shi na ce an ce da ibni amma za mu dawo kan shi ai ka kalli ma'anonan shi za ga lafiye ne kuma shi zayya abin zabban kullum aka tashi magana shi duniya ta yi tafaki mutumin kirki da kuma mai ibada za mu ce za mu dawo kan shi amma a za'ifu adamu lumfurar za ga shi a za'ifu za ga shi a za'ifu ne wa alaikum salam na sha shida eh na sahihi ne aina na ce maka sahihi ne ko shi kenan sai ka rubuta eh. ku samu sabbin bugu wato galibi ko matasanmu na yanzu cikin matsalolin da suke samu sai a buga littafi sai a yada a duniya sai malaman duniya su gyara sai gaba su da gyarara saboda duk malami zai yi rubutu ya yi bakin kokarin shi ne sai ka samu wani abu ya faɗi mashi eh, yanzu sisir da sai da ifa wanda baya da sabon bugu wasu hadisan an da wasu sun koma nan wasu dawo nan akwai wasu wanda abinda aka sasa cikin sahiha amma sun koma za'ifa akwai wasu za'ifa sun dawo sahiha to amma kuma wani na nan tsohon bugu yake da shi sai kai ta rigima da shi kuma wannan hadisin bai inganta ba kuma hadisi ya inganta yanda sai ta saboda ba sai littafi ke ba kuma bibiyan bangarorin malaman duniya yake ba idan aka ce wannan malami ya buga littafi ya saki littafin to akwai fa kowane lungu akwai ahlus suna jarumai masu bibiya to in wannan kasan suka duba karshen da kaga sun yi wani sabon bugu na kamfanin kaza sai ga asari kaza da malam wani ya ce wuri kaza sahihi ne gaskiya bai inganta ba ga dalilan kaza ko kuma da ya ce da ne to gaskiya akwai matsalan kaza da kaza da kaza to in ba kana sai littafi kana bibiya ba sai ka bukai tsaye wuri guda ana ta kallon ka kawai an gano nan ko kana ganin wai wannan gyaran da aka yanzu wani tafi na ce shi ne zu gare ni zai anan zare na ga wanda ya yi kokari ba shi ma a cikin shi nan gaba za ka ga gyara isa ko kake karantawa kada ka ce wannan daga wannan shi kenan kada ka yi wannan amma kana da yanci ka yi Allah ya sauke saboda fitinan karshen rayuwa yana daga cikin fitinan karshen rayuwa amma ka in kai bakin gurguda abin da ya zo gare ka kenan ce abin da ya zo gare ni ka bani ban samu wani abu wanda yake ba wannan ba in ka bashi aka to sai ka zauna lafiya Allah ya ce mu Allah ya ba eh eh yayi taraju ko ko ko ko ko a cikin wani sayo adabun burda ko wanda yake taraju atna shi ne da kanshi ce na ce ifi ne amma sahihi ne an na ce ifi ne kaza amma fa sahihi ne na ce wasu kuma an tura musu littattafai bai samu gyarawa ba yarsu yana jinyar na akwai hadisan da daga jerin su majalisin ɗaya daga cikin waye majalisin wannan sun tura mashi littafai da dalilan cewa waɗannan hadisan ingantattu ne bai nazarin su bai rasu su shu'aibul arnutu da sauransu suka yi ta biyan wasu abubuwa ɗaliban ɗaliban su sun gyara da yawa ba to galibi mutum yana da tsohon littafi an riga an gyara a cikin shi tuni shi kuma wannan yake da shi shi kadai dama shi ma wannan sai da ta yi kamar ne ce ba ku yi sai littafi ba ku sai littafi wani abin yana damar mutanen mutanen zariyar nan namu sosai da sosai ba za a sai littafi ba ko kuma yanzu ka fi wannan adabin furat ka ga wani sharhin mai kaza ko shi kace kana da shi me kake da shi aikin shi zama kana da tsari daban-daban kana da kufi biyar littafi da sai ka ga wani abu ya zo a nan wani ya samu tawaya a nan kuma duk ka gama dai ka ba mu Allah kai a hakan kuma sai ka samu na kasu ba tsarkake kai an gano wannan ko to Allah mu sallallahu alaihi wa sallim Allah ya taimaki shugabannin mu akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci Allah ya ba mu ya ba mu iko musu biya gurgurdan iko a sarkin zazo Allah ya kara mishi lafiya Allah ya sanya mu zuriya albarka a shugabannin mu na wannan unguwa Allah ya sanya musu albarka Allah ya sa mu zuriya albarka wannan unguwa Allah ya sanya mata albarka wannan gari mu Allah ya sanya mishi albarka wannan kasa ta mu Allah ya sa mata albarka duniyar musulmi baki da Allah ya sanya mana albarka wannan musiba ta wannan ciwo Allah ya kawo mana karshen shi Allah ya kawo mana karshen musiba na wannan ciwo da wannan damuwa na kasashen musulmi da ma inda ba kasashen musulmi da Allah ya yi mana wannan fitina haɗaro ranar rayuwa da muke hange sakamakon wannan al'amari Allah ya kare mana akwai hasashe masu yawa na haɗarori in Allah ya gida mu duk zai warware su shi Allah ba wani abu ne warware komai ba yau dina ka gamu cikin nishadi da harka da komai duk abin da muke tsoro Allah ya cire mana ba wani abu ne a wurin Allah ba mu ta roƙon Allah Allah zai warware mana wadannan al'amura Allah ya warware mana al'amuran mu ya Allah ga mu gaba gare ka ga albarkacin watan Ramadan muna da bukatu daban-daban ya Allah duk wanda ya sanya wata bukata yana nema wajen ka ya Allah ka biya masa wanda ya sanya wata bukata a wajen ka wanda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم a wannan masallaci Allah ya tsare mana wannan masallaci Allah ya samu shi albarka masu gudanar da wannan masallaci Allah ya samu su albarka ya samu zuriyar su albarka kuma baki da Allah ya samu na albarka ya sanya mu zuriyar mu albarka su ba da tallafi don raye wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri masu taimakawa masu buɗe bakin da wannan masallaci da sura masallatai Allah ya saka musu da alheri rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم akwai waya nake ma a cikin ko? I don't na